Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Ƙasar jamhuriyar Nijar da ƙasa ce da ke kunshe da ƙabilu da ke da yare mabambanta da suka hada da Hausa mafi rinjaye sai kurkunin sanwayanci da zabarmanci, buzanci da fulatanci, barbarci da tubanci, larabci da budumanci, sai gurmanci da kuma yaren faransanci da ya kasance yaren hukuma. To sai dai yanzu haka wani rukunin al'umma a jihar Agadas da ke arewacin kasar ya buƙaci gwamnatin kasar da ta ƙara faɗaɗa kundin da ke kunshe da sunayen ƙabilu da yarukan da kasar ke da su a sakan nasu yaren da ake kira ta tasawak ya zama yare na goma sha ɗaya a cikin jerin harsunan kasar ta jamhuriyar Nijar. Yaren ta tasawaka dai wani haɗin gambizar harsuna ne da ya samo asali daga sanwai berber tare da karin harshen abzinanci yare ne da al'ummar da ake kira ingal koyo ko Isawagen da ke yankin Ingal na jihar Agadez ke amfani da shi. Ahmad Alkasum Baigdale na ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin ganin an amince da yaren a cikin jerin yarukan da jamhuriyar Nijar ke da su. na eh, eh, ce wanda وندا فريما تن تن في الازل تن كاهن اي آه، آه، آه، فوان عيسى النبي عليه السلام النبي عيسى عليه السلام سنانا عن ساندسو دونك فريما با كبيلة تشي سابوا كبيلة تشي ودتك فريما عن ساند اتشكن تاريخي اسلن تاني للي انا تشيوا باربير تشكن باربيرني اما تشكن كبيلو نفر كونا باربير دا اكي كيران سان حاجة دونك شيني اقدالا A hasashen da bankin duniya ya gudanar a shekara ta 2017 jamhuriyar Nijar na kunshe ne da al'umma da yawanta ya zarta miliyan 21 da suka karkasu a cikin manyan yankunan kasar guda takwas Agadas, Difa, Doso, Maradi, Tawa, Tilaberi, Zandar da kuma babban birnin kasar Niamey. Dr. Mamman Garba na sashen koyar da harsunan ƙasa a Jami'ar Abdulmumin Jofo da ke birnin Yamai ya yi mana bayani akan tarihin yaren na Aswak ko Tagdal Talan. Tagdal dai a sanin yare ne na kabila wanda ake kira Igdalan wanda ake sama yawancin su wajen Agadas tawa musamman ma wajen tamaya da wata wani gari da kice maza babu harshe ne wanda ya bambanta da wanda aka sani kamar su buzanci da ake tumajak ko harshe wanda aka san harshen kasa tasawak to da shi da tasawak duka harsuna ne wanda tushensu wasu suna daban ne a cikin tagdal na samun zabarmanci ana samun kamar guzanci ko larabci wasu ma na samun hausa a cikinsu shi yasa ma da yake tare da suke da buzaye ana zaton buzaye ne al'adunsu sun danganta tare da buzaye ana samun kabilar igdalan a yankunan kasar jamhuriyar nijar da dama suna kuma rike da gidajen sarautun gargajiya har guda bakwai alasan itinikat wani fitaccen dan siyasa ne a jamhuriyar ta nijar na ɗaya daga cikin 'yan kabilar ta igdalan ya kuma kimanta mana yawan 'yan kabilar da kuma wuraren da suke zaune a kasar ta jamhuriyar nijar e, hakika abin da ya kama shekara ta da goma. sha shida eh, zuwa sha bakwai har sha takwas mun yi resansama da ya shahi ya igdalan na nijar duka lalle da muka kidaya sai da muka kai wajen mutum dubu uku eh, da wani ɗan kai lokacin nan muka tsaya mai ba an kare ba inda ake samun su sosai sosai kamar abin da ya kamo wajen da margukin nan eh, daga zandar ya yi har jiha agadas ko daga cikin jiha agadas haka shigo cikin su da koro da kwarnakakin nan ma da kake gani tana cike da igdalan da yawa da su wajen tasa wannan kai dai jahan maradi suna da to uwa uba jahar tawa saboda jihar tawa abin da ke ba mutane mamaki yanzu ka ta yi dogarawa in ka zo dogarawa ka ce ina ne karciyan igdalan gidan sarki ne za a hungama itane ware hai bichu itane Idan dai har aka ce kabila ana nufin wata al'umma da ke zaune a cikin wani yanki da kuma take da yaren da take sadarwa a tsakaninta wanda kuma suka hada al'adu iri ɗaya Alasan Itinika, ko za ka yi mana bayani akan jinsunan wannan kabila taku ta Isawa? Mu cikin kabilan tamu ta Igdalan 48 addakwai. Amma dukan 48 kin ga yanda kasan yanda addakwai tsakanin eh, katsananci da gobaranci kasan aksan kin eh. to haka ne addakwai tsakankanin mu. Saboda in ka diba ma kamar yanzu Agadas Rijiya ta farko ta Agadas wadda aka tsira Agadas kanta sunanta Amdud. Amdud sunan guda cikin waɗannan gungun nan gungu guda shine ke da suna amdu kelamdud eh, saboda daga tarihi su ne suka yi rijiya agadas kuma mutane ne masu karɓar bako duk wanda ya zo suna karɓar shi in ka diba cikin igdalan kaman a takaice akwai kelamdud kin waɗannan akwai tarbun akwai ibarogan akwai kilalokot akwai abargan akwai iresuman akwai ubukuman akwai izagai-zagayen akwai tawarrawar akwai gatis eh, akwai ikarashan kai dai suna da yawa a Masana tarihi da al'adar kabila sun tabbatar da cewa har yanzu kabilar ta Igdalan ko ta sawak na rike da al'adunsu na musulunci, kiyon dabbobi ko kuma farauta, kamar yadda dattijo Ahmadin Muhammad ke cewa. Al'adunmu ni da tarihi musulunci ne, kaji muna da tarihi na addini, addini dai muka bi wani siyasa, wani lakol, wani abu, barema ga tarihi. ba aikin muna ba shi na kaga an yadda ni baya to menene sana'o'inku na al'ada wannan sai kiwo da karatu na Kur'ani da sallah kaza kaza kaza kiwo dai da baya da eh, bisa shi sun ka kare mun shiga garuruwa kaji mun yi noma wannan yunwa ya kawo shi wadda ka ga bahaushe shina yi irin sano shi ba su gada shi ba mu da noma haka nan da kiwo dai asalinmu To kowane irin nau'in abinci Igdalan ke amfani da shi ko nomawa? Ahmadin Mohammed. Nono da tuwo na haci har wani bai a garo wani abu na daji kashi haɓa hasili nama dai muka shi na daji da nono ba mu san sai haka da eh, da ishi ba <laughs> ma'ana kuna farauta a wasu da yawa kina farauta daga ƙarshe alhassan itinikat ya yi mana bitar yadda wannan kabila ta igdalan to lalle hakika in dai aka bi tarihi igdalan abokanan wasansu su ne zabarmawa sonai zarma su ne tabbasin nan igdalan e, saboda ga waɗanda suka haɗi tarihi suka ce lokacin da mutane suka shigo cikin niger akwai sonhaja akwai masufa akwai gwadala to mu ne a gwadala kenan mutanen ga taho wadda suka yi tare kuma wani lokaci cikin yaran ma na tagdal kana tsinto zabarmanci guda guda kuma ga abun da ya bani mamaki ni ina matashi sosai e, can agadas lokaci. lokacin da ake harkan nan ta tawaye sai kai da mu da kanmu in muka taso muna kanana ana ce mana a ko wasu mutane waje kaza da ake ce ma kabila kaza zabar ma ku yi hankali da su amana ku ce kannan ku ne kuma tabbashin nan ku ne kinan tun cikin education kinmu ana mana zancen su Juma mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki, musamman wakilinmu daga birnin mai Silamaje Rejeto, ni Muhammad Salisu Hamisu ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.